يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama da iko cikin rahamarsa da jin kansa na kewayowa cikin wannan wata mai albarka watan ramadan muna roƙon Allah ya albarkace mu da ayyukan da za mu aikata baki daya Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za su shiga ƙarƙashin rahamar Allah a cikin wannan wata na Ramadana Allah ya sa mu wanye lafiya ayyukan da za mu aikata Allah ya karɓa mana Allah ya sa albarka a cikinsu Allah ya sa su zama sanadiyar shiga mu gidan aljanna Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya sa mu gama lafiya ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani a cikin suratu shu'ara wadda karatunmu na baya mun kwana ƙarshen aya ta da 68 isar annabi musa alaihi salatu wassalam da irin yadda ya yi tsayuwan daka wajen kiran mutane zuwa ga allah da yadda ya gamu da kalubale daga abokan gaban addini da yadda kokuwar ta kasance da kuma yadda nasara ta kasance sunnar Allah ne yan uwa tabbatacciya wadda ba ta canzawa Allah ya alkawarta ma kansa da kansa duk inda gaskiya take Allah zai taimake ta sannan Allah ya sunanta ma kansa da kansa duk lokacin da ya zo taimakon gaskiya duk wadda aka same shi tare da gaskiya za a taimake shi Allah ya sunanta ma kansa da kansa cewa zai ta ƙarya da duk wadda yake tare da ƙarya wannan al'amari ne wadda babu canji a tattare da shi zaman mutum lafiya shine alaƙa da gaskiya a kowane hali ya samu kansa yana daga cikin sunayen Allah alhaƙu alhaƙu kishiya ce ta albatin to kusan surafi shu'ara ababen da ta karanta su mafi yawa shine yadda ƙarya take fuskantar gaskiya da kuma nasarar da gaskiya take samu a kan ƙarya duka waɗannan kisoshin Allah yana ba mu su ne a matsayin ayoyi ana a matsayin ababen ɗaukan wa'azi domin su amfane mu Allah ya sa kuma su zama amfani gare mu za mu tashi a farkon aya ta 69 Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا Allah madaukakin sarki ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam watlu alaihim naba Ibrahim Allah ya ce ka karanta ma al'ummarka labarin annabi ibrahim jama'a muna fahimta Allah ya ce watlu alaihim naba ibrahim Allah ya ce karanta ma al'ummarka labarin annabi ibrahim annabi ibrahim shine ake ce mishi imamul hunafa limanin yan tauhidi duk alqur'ani in dai ka ji maganar annabi ibrahim to magana ne akan tauhidi magana ne akan sanin Allah ba ma Allah hakkokinsa da ya cancanta ko da shirka duk inda ka ji maganan annabi Ibrahim a Qur'ani to magana da a kan tauhidi Allah ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam watlu alaihim naba Ibrahim karanta ma al'ummarka labarin annabi Ibrahim qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun yayin da yace gabansa da mutanensa al'ummarsa baki daya mata abudun wai ku da kuke bautawa ne kalu suka ce na abudu asnaman muna bauta wa gumaka ne asfanamu shine gunkin da aka sassace shi ya ba da hoto na mutum ko na wani dabba kalu suka ce na abudu asnaman muna bauta wa gumaka ne fa na zallu laha akifin sannan za mu dawwama a waɗannan gumaka babu sassauci ma'ana ce ibadar da za mu ci gaba da yi har iya ƙarshen rayuwarmu Kala, sai annabi ibrahim ya ce hal kum, istad'un shin suna jin ku lokacin da kuke kiransu idan kuna roƙonsu idan kuna kiransu akan wata bukata shin suna ji au yanfa'unakum aw gurrun ko kuma suna amfanar da ku ko suna cutar da ku duk abin da kuke amfana a rayuwa ko me abin akwai wani abu da za ku iya yanke ku tabbatar da cewa wannan amfanin waɗannan gumaka ne suka samar muku da shi auye gurrun ko kuma akwai wata cutarwa da ita ma za ku iya tabbatar da ita cewa wannan cutarwan gumakan nan ne suka cutar da ku kuna jin tambayar da annabi ibrahim yake musu Allah yake manzon Allah karanta ma al'ummarka labarin annabi Ibrahim domin labarin annabi Ibrahim duk inda za ka saurare shi to za ka saurari karatu ne a kan tauhidi irin waɗannan darussa duk wanda ya rasa su addini da yake yi ba zai yi albarka gare shi ba ka yi sallah ka yi salati ka je ka shiga wuta ka ci ba ba ka ci ba ba duk wanda bai fahimci matsala ta tauhidi ba to addini da zai yi ba zai albarkatu a gare shi ba ma'ana Allah ba zai sa albarka ma'ayyukan da yake yi ba domin shi tauhidin mutum shi ne ginshikin addininsa a kansa addini yake ginuwa ɗaya daga cikin abin da Ibrahim Allah ya lafarta mana a kansa isala li abihi wa qaumihi tambaya yayi wa babansa da mutanensa yace musu mata abudun wai ku bautan me kuke yi ne jama'a bari in ba ku labarin annabi ibrahim annabi ibrahim tun yana karaminsa tun yana ɗan karaminsa Allah ya mishi ilhama na Shi ne ma'anan ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين الله يتي ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل الله يتي من با مع النبي إبراهيم شريسة تنتنتني معنا من شريسة النبي إبراهيم تنتنتني وكنا به عالمين الله يتي سنقدمنا بإلمي أكن النبي إبراهيم جماعة منا فهمت؟ shi annabi ibrahim ya fara tsinkayar shirya ne ba wai zuwa aka yi aka mishi da'awa aka mishi wa'azi ba a'a tsayawa ya yi. ya kalli al'ayatul kauniya idan ya kalli sama ya kalli gumaka sai ya ga su yi macin ba idan ya kalli kasa ya kalli bishiya ya kalli yadda hadiri yake tasowa sai ya ga bai dace a ce gunki ne ya yi shi ba to sai ya ba wannan layi sai ya koma kuma ya kalli wannan layin ku kuma abin da kuke bauta sai yana auna abin da kuke bautawa da abin da yake faruwa a duniya idan ya yi lissafi sai ya ga ba zai yiwu abin da kuke bautan nan ya iya samar da wannan ba da irin waɗannan tunani annabi ibrahim ya samu shiriya ta hanyar irhaman allah tun kan wahayi ya zo annabi ibrahim in eh, uwa mun fahimta wannan shine abin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yi a kogon hira kafin mala'ika jibril ya zo sai ya je ya keɓance kansa a cikin wannan kogon sai ya fito ya tsaya akan dutse sai ya kalli sama idan ya kalli sama sai ya yi tunani akan sama annabi sai ya ce to wai wannan samar ba mu taɓa jin wanda ya yi da'awar shi ya yi ta ba to wane ne mai isa? idan ya kalli bishiya sai ya ga asalin bishiya kowa da ya sani ya tashi ya samu bishiya wai duka bishiyoyin da suke jejin nan waye ya dafa su waye ke shuka su idan ya kalli dutse sai ya ce wannan dutsen ɗauko shi aka yi aka ajiye shi a gun ko tsirayayi idan tsirayayi waye zai iya ba da tarihin lokacin da dutsen yake karami har ya zama babba haka idan kuma ɗauko shi aka yi me zai iya kinkimo dutsen ya kawo shi wannan gun sai ya gane akwai suka bayan wa'annan abubuwa yana cikin wannan tadabburin mala'ika jibril ya zo mishi jama'a mun gani shi yasa ka zauna ka yi tunani ta fakkaru rufi khalqin lahi annabi ce ku dinga tunani akan halittun Allah ayoyin Allah al kauniya Allah yace ku dinga tunani akan su yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da galibin mutane suka dakushe ta shine zama domin yin tunani akan ayoyin Allah mun gane an taqumu lillahi masna wa furada thumma Allah ya ce ku je ku tsayu an ta ƙumu lillahi masu Allah ya ce ku tsayu liwacin lahi don Allah don neman ganin fuskar Allah don neman yarda Allah Allah ya ce ina ba ku shawara kowa ya je ya zauna ya yi tsan da kansa masna bibbiyu ku haɗu ku biyu a ɗakinka ko a ɗakin abokinka a gidanka ko a gidan abokinka ko ai daya kowa ya je gida ya zauna Allah ya ce ya tsaya ya kalli abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah ya ce ma bi kun min jinna babu jinni su tare da manzon Allah abin da kuke jefa mishi mahaukaci ne abin da kuke jefa mishi mawaki ne abin da kuke jefa mishi wani ne ya koya mishi Allah yake innama a'izukum bi wahida Allah yake ina roƙonku abin da nake muku wa'azi ga wani abu guda ɗaya don Allah ku tsare me abun guda ɗin Allah ya ce an ta ƙomo lillahi masna wa furada ku tsayi don Allah don neman ganin fuskar Allah ɗaya ko bibbiyu sun maka tafakkaru Allah ya tafi je ku yi tunani jama'a mun fahimta yana da kyau mutum ya tsaya yana ta dabburi akan waɗannan ababa to a daidai wannan lokaci domin annabi ibrahim ya fara wa'azi wa babansa tun bayi da wahayi a hannunsa saboda irin wannan calculation da annabi ibrahim ce. idan ya kalli mutum Yadda yadda mutum yake numfashi dole ya san kawai gunki ba zai iya yin mutum domin mutum ya fi gunki wayo ya fi shi tsari Allah ya ce wa isar ibrahimu li abihi azara qala ibrahimu li abihi azara أتتخذ aslanan آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نريد إبراهيم ملكوت السماوات إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المؤمنين الله يسير من ذلك الله صلى الله عليه وسلم وكرن تامع الأمة الله يسير كتنا لو كتن دي النبي إبراهيم يكي تشي وبابنس آزرا إذ قال لأبيه آزرا sunan baban annabi Ibrahim Azara Allah lokacin da yake cewa da babansa Azara tattakidu asnaman aliha yace baba yanzu gumaka za rika a matsayin ababen bauta inni araka qaumaka fi dalalin mubin yace amma dai lallai na fahimci da kai da al'ummarka da kai da mutanenka kuna cikin ɗimuwa mai zurfi ma'ana ba ku gane alƙilla ba a ce gunki wannan da kuke su saka shi ne makomarku yace inni araka wa qaumaka fi mu Ya ce gaskiya kun samu ɗimuwa kun samu rashin wayewa ku ji sai Allah ya ce wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi Allah ya ce haka muka yi ta nuna ma Ibrahim ikon Allah da ke cikin samai da ƙasa jama'a mun fahimta Allah ya ce haka muka dinga nuna ma annabi Ibrahim ikon Allah bayyanar kaitar Allah da ke cikin mai Allah ba da ke nuna kaitar Allah cikin kasai da abin da ke tsakanin mai da kai, Allah ya ce sai muka yi ta nuna ma annabi Ibrahim li yakuna al muqinin Allah ya ce domin annabi Ibrahim ya zama daga cikin masu yaqini game da sha'anin Allah Allah ya ce فلما جن عليه الليل قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآخرين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن لأكونن من القوم الضالين فلما رأى القمر بازغا فلما رأى الشمس فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من Allah ya ce lokacin da annabi Ibrahim yake fara wa mahaifinsa yake nasiha wa mahaifinsa da mutanensa akan abin da suka rike shi kansa babu wani abu a hannunsa amma dai yana inkarin kasantuwar abin da suka rike shine abin bauta Allah yake falamma janna alaihi al-lailu ay satarahu al-lailu lokacin da dare ya rufu akan annabi Ibrahim dare yayi ra'a kaukaban annabi ibrahim sai ya ga wani tauraro mai haske a sama kada sai ya ce haza rabbi wannan shine ubangiji na shine mai reno na shine mai kula da ni wa shi kuma ɗan bautawa falamma afala lokacin da tauraron ya gushe ya ɓace lokacin da dare ya yi gari ya kusa wayewa falamma afala ai falamma gaba lokacin da tauraro ya ɓace qala sai annabi ibrahim ce, la uhibbul afilin bani so na riki wani abin da zan dogara da shi wanda kuma yana cikin ababen da suke bushewa abin da zai bushe a wayi gari bayi nan annabi ibrahim ce, bani so ya gane sirrin kudi gane ba falamma afala lokacin da tauraron ya ce, kada sai ce la uhibbul afilin ba zan dogara ga abin da wasan za a wayi gari babu shi ba yace ba zan dogara ga shi ba jama'a mun fahimta shi yasa Allah yake wa tawakkal على الحي الذي لا يموت على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الله يتي وتوكل على الحي الذي لا يموت كدوغرا جراييا نن da baya mutuwa wa kenan duk wanda zai mutu ko zai gushe bai cancanta dogara gare shi duk wanda kaga ya dogara akan wani wanda zai iya mutuwa bai samu madogara ba abin dogaro Allah abin dogaro Allah jama'a kun kana lissafin annabi ibrahim da ga kawai tauraro ya gushe akwai lokacin da bayi nan to karka yadda a ce abin da aka dogara da shi akwai lokacin da zai gushe kaga duk lokacin da bayi nan da ka sha wuya haka ne ko baka ba Allah ya ka dogara ga rayayyen nan da baya mutuwa rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fatakis wakila Allah ya ce ubangijin mahudar rana ubangijin mafaɗar rana ba tana ganin rana da safe tana fitowa ta gabar ba ba tana faɗuwa ta yamma ba to wadda ya kirkiri isanta ta gabar wadda ya kirkiri faɗuwarta ta yamma wa ma bai na kuma abin da ke tsakanin gabar da yamma Allah ce fatta kisku wakila to shi karɓe shi abin dogaro yanzu rana sai nuwa nawa ta gani ta gani da yawa a haifi wannan gwamnan ta haska shi ya mutu ta haska shi a haifi wani sabon gwamnan ta haska shi ya mutu ta haska shi yanzu akwai wadda ita yi lissafa shugabannin kasa da gwamnonin da rana ta haska su to madawwami ne ya dawwamar da ita akan wannan aiki madawwami ne ya dawwamar da ita akan wannan aiki Allah ya ce wa ataina Musa kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Isra'ila Allah ta takidu min duni wasila Allah Allah ya ce wa ataina Musa alkitaba hakika mun ba ma annabi Musa littafin a taura wa ja'alnahu hudan li bani Isra'il Allah ya ce sai muka sanya wannan littafin a taura shine shiriya ga bani Isra'ila kamar wani ne ya tambayi Allah me a cikin littafin a taura Allah ya ce Allah tattakizu min duni wakila Allah ya ce kar ku yadda ku riki wani na abin dogaro kaka dogara ga wani saboda ka annabi ibrahim lokacin da ya ga tauraro ya bace ala sai yace la uhib la uhibbul ba zan yi mai gida da wadda zai gushe ba falamma ra al'amara bazigar lokacin da dare yayi annabi ibrahim sai ya ga wata fololo a sama kala sai yace ha rabbi to wannan shine ubangiji na falamma asara lokacin da wata ma ya tsace kala sai ya ce la illam ya hadi ni rabbi la akuna na garfin bali ya ce Allah Allah Allah wadda yi ni kai yi ni Allah in baka kawo mini dauki ba zan bata domin wata ma bai kamata ya zama Allah ba bai kamata ya zama abin bauta na ba bai kamata ya zama abin reno na ba saboda me saboda shi ma yana gushewa Allahu akbar jama'a kuna fahimta bare kai da mai gidanka da ta sani ko ba sa'a daga nan zuwa shekara hamsin zai bar duniya eh, daga nan zuwa shekara hamsin zai mutu ka je ka rubuta gwamnanka daga nan zuwa shekara hamsin zai mutu in ma bai kyautata ba zai bar duniya babanka daga nan zuwa shekara hamsin zai mutu in bai mutu daga nan zuwa shekara hamsin ba ma ya ba aiki haka ne ko ba ka ba haka ne duk wanda ya ci shekara hamsin ya ƙara shekara hamsin to sai ɗaya ɗaya wanda kuma ya ƙara shekara hamsin to zai ƙara shekara hamsin ɗin babu daɗi Allah ya samu dace kala sai yace la in lam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi balin idan Allah bai shirye da ni ba zan kasance a cikin mutane a cikin falamma ra'a shamsa ba zikatan da gari ya waye annabi ibrahim sai ya ga rana kololo ta fito ga ta nan babba ta haska duka duniya kada sai yace haza rabbi kaza akbar wannan shine mafi girma girmansa ya fi girman wata girmansa ya fi girman tauraro haskensa ya fi hasken wata da tauraro to wannan shine ubangiji na shine mai renona shi yake kula da ni falamma afalat lokacin da rana ta fadi yamma yayi annabi ibrahim sai ga ya ganin rana kala sai yace ya kauni ya ku mutane na inni bari'un mimma tushrikun nayi bara'a ma duk abin da kuka rike kuke bauta mishi koma bayan Allah inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardi hanifan wa ma ana min al-mushrikin yace na fiskantar da fiskata na sallamar da kaina ma ya kaji halittan sama da kafa kowane ne na sallamar da kaina gare shi yace amma dai zan yin shirka da Allah ba jama'a kun fahimta to nan annabi Ibrahim yana talalumin shiriyan ne ya kama wannan idan ya auna sai ya ga bai dace ba sai ya sake idan ya auna wannan sai ya ga bai dace ba sai ya sake idan ya auna wannan sai ya ga bai dace ba sai ya sake haka Allah yace wa laqad atayna ibrahima rushdahu min qablu Allah yace mu kuma annabi ibrahim shiriyar tun tun tuni annabi ibrahim ba ta ci bane saboda idan an zo ana magana akan tauhidi kan wa ya san Allah sai a maka misali da annabi ibrahim sai maka misali da annabi ibrahim Allah ya ce wasu alaihim na ibrahim Allah ya karanta ma al'ummarka labarin annabi ibrahim iskara li abihi wa qaumihi lokacin da yake cewa babansa da mutanensa mata abudun wai kukan menene abin bautanku me kuke bautawa kalu suka ce na abudu asnaman muna bauta wa gumaka ne na zan saha a kifin sannan za mu lazimce su tutur ba za mu daina wannan bautan ba kala sai annabi ibrahim ya ce hal yasma'unakum tad'un to yana jin ku suna jin ku idan kun kira su ku, da kuke nema a gunsu shin sukan ji lokacin da kuke roƙonsu su biya bukata kaga wannan tambayar ai ta dace mutum idan mai hankali ne ya gane haka ne ko ba ka ba sai a je a yi ma yaro rataya wai maganin haƙori haka ne ba so ita tunkiya da 'ya'yanta suke ci a haƙori kowa ya samu 'ya'yanta ɗaya? rashin sanin Allah ne kawai haka fa mutum ke fitowa da kunnensa da gashinsa da komi to sai a sami rataya a wuyansa wannan kuma wai maganin haƙori ne kun fahimci magana hankali yakan iya auna wani abu in hankalin lafiyayye ne ya baka kuma sakamako mai kyau saboda haka annabi ibrahim sai yace hal yasma'unakum istad'un lokacin da kuke roƙon su kuke kiran su suna ji aw yanfa'unakum aw yadurrun ko suna amfanan ku ko suna cutar da ku ma'ana a cikin abin da kuke amfanuwa da shi a rayuwa kuna da wani abu wanda kuke da tabbas cewa waɗannan gumaka su suka ku ko akwai wata cutuwa wadda kuke da tabbas akan wannan cutuwar su suke cutar da ku kalu sai suka ce bal wajadana aba ana kai tsaron suka ce duk abin da ka tambayan nan babu sai dai kawai mun samu iyayenmu ne haka su ma suke yi zama mun fahimta inna wajadana kenan da hausa gargajiya eh inna wajadana wai mutum na kwaikwayon abin da iyayensa suke yi Allah ya ce to ko iyayenkan jahilai ne sai ka bi su shiriya tana wajen Allah Allah ke aiko da shiriya ta hannun manzonsa manzonsa ya karantar da al'umma shiriya abin da ya zo ta hannun manzon Allah shine shiriya ba abin da ya zo ta wajen babanka ba abin da ya zo ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine shiriya ba abin da yazo ta wajen babanka ba kalu sai suka ce wani wajadana aba'ana zalika yasalun suka ce mu ma mun samu iyayenmu ne haka suke yi haka muka same su akan bautan gunki mu ma kuma haka za mu dogara haka za mu dawwama tutur akan wannan tsari kada sai ce musu أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين قال إيه مسو أفرأيتم ما كنتم تعبدون yace ku waɗannan ababa da kuka kasance kuna bauta musu me za ku ce da waɗannan gumaka da kuke bauta musu antum wa al aqdamun da ku da iyayenku na tuntuntuni da kuka ce kun samu suna yi yace to ku ga ni waɗannan ababa da kuke bauta musu da ku da iyayenku ku sani fa innakum aduwwun li illa rabbil alamin ni dai abokan baba ne gare ni baki ɗayan su wadda na rike Allah ubangijin talikai kun ji jawabin annabi Ibrahim domin duk wadda Allah bane zai mutu haka ne ko kullu man alaya fa ce duk abin da ka gana kai kawo a bayan ƙasa. Allah ya ce zai bar bayan ƙasa. zai lalace zai ɗaiɗaici Allah ce abin zai halaka yake fa innahum aduwulli illa rabbul alamin dukkan su baki ɗayan su makiya ne gare ni abokan gaba ne gare ni rike su zai zama sanadiyar cutuwa ta wadda na rike kawai Allah ubangijin talifi jama'a mun bayyana Allah shine a riko Allah shine a riko lokacin da aka je aka yakin uhudu musulmai ba su taɓa samun ƙalubale mafi haɗari ba kamar yakin uhudu domin baradan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a ranar kusan mutum saba'in aka kashe a ranar a ranar sai dina hamza ma bar duniya lokacin da kafirai suka yi wannan mugun ɓarna wa musulmai a wannan lokaci musulmai ya suka je suka haura kan dutsen uhudu suna zaune sai kafirai suka zo fagen uhudu din fagen dagan inda aka yi yakin a wannan filin sai suna fareti suna ihu suna shan giya suna tuttuɗarwa suna lanar uzza wala uzza lakum wai mu muna da uzza ai ku ba ku da uzza mu muna da lata ai ku ba ku da lata annabi na cikin sahabbansa a zaune sai yace ala tujibuhum ba za ku mai da martani ba ba za ku ba da amsa ma wannan maganar da suke faɗa ba wa kana umar sai ce ma za na kulu ya rasulullah me za mu ce manzan Allah Kudi yace kulu ku ce Allahu maulana wala maulanaku ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم Allah ya ce Allah shi ne maulan masu imani Allah ya ce amma ka ba su da maula annabi ya ce ku dinga cewa Allahu maulana wala maulalakum" lakum Allahu maulana wala maulalakum" suna lanal uzza wala uzza lakum musulmai suna Allahu maulana wala maulalakum" duk wanda ya saki Allah duk abin da ya rike damuwa in ka sace Allah duk abin da ka rike ka rike damuwa kun ji abin da Annabi Ibrahim ya ga musu yace to duk abin da kuka rike kuke bauta din nan da ku da iyayenku na tuntuntuni wa innakum kuma li ni dukkan su abokan gaba ne gare ni illa rabbul alamin wanda kawai na rike shine Allah ubangijin ka da kai kai ma da za ka rike da ka huta da za ka rike shi ka huta jama'a muna ji sai yace الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسكين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين ya ce wannan ubangijin tarihai da na riƙe shi shi kadai allazi khalaqani fa huwa Shi ne wanda ya halicce ni kuma shi ne zai shirya da ni ma'ana shi zai nusar da ni zuwa ga tsarki mafi dacewa wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wannan allan da rike shi yake tiyar da ni shi yake shayar da ni wa idza maritu fa huwa yashfin kuma in ba ni da lafiya shi yake ban lafiya to kaje kai lissafi akwai wani mai gidanka da shi ma haka yake babu eh, mai gidanka ma in haka da lafiya idan ya zo gaishe ka sai Allah ya sauwake shugaban kasa sai ce Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya sa a yi taro lafiya a tashi lafiya kowa ya yarda zaman lafiya yana hannun Allah ne to ka riƙe Allah da yake ba da zaman lafiya sai ya zaunar da kai lafiya amma in ka riƙe wanda bai ba da zaman lafiya to yaya za a yi shi ma da yake neman zaman lafiya ya ka zama lafiya jama'a mun fahimta yace to wanda na riƙe Allah alladhi khalaqani huwa yahdin shi ya halitta ni shi zai shirye da ni wallabi huwa yut'imuni wa Shi shine yake ciyar da ni shine yake shayar da ni kan har yanzu yadda duniya ta ci gaba a hanyar technology har yanzu duniya ruwan Allah ake sha har yanzu ruwan Allah ake sha a duniya to wannan da yake ba da ruwan akwai wadda ya cancanta ka bishi kamar sa don Allah kai lissafi ruwan da kake sha ruwan da kake wanki ruwan da duk kake hidima da shi inda gidan mai za ka je kai kayi ga gidajen mai na bakar ruwa je a siyo zai yiwu Rayuwan za ta yiwu da za ta yiwu ya ce to shi ne ya halitte ni shi zai shiryar da ni wallabi huwa yut'imuni wa yasqin shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni wa idza maritu fa huwa yashfin kuma in nayi rashin lafiya shi yake warkar da ni wallabi ni, kuma yuhyin sannan ne mai kashe ni kuma shine mai rayar da ni kaji da mutuwa da rayuwa duka a hannun Allah to wadda waɗannan ababa ke hannunsa ba shi ya cancanta a bauta mishi ba shi yasa annabi Ibrahim Allah ya kira shi inna Ibrahima kana ummatan hanifan lillahi hanifan اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين الله يقول إن إبراهيم الله يقول للي النبي إبراهيم كان أمة قانتا لله شو ميسنن mai tsananin da'a ma mai mai da al'amarinsa zuwa ga Allah mai barin shirka da Allah ya koma zuwa ga tauhidi wannan yakum minal mushrikin Allah ya ce annabi Ibrahim baya daga cikin masu tarayya ma Allah shakiran li an'umihi sannan annabi Ibrahim yana da tsananin godiya ma ni'imomin da Allah ya ni'imtar da shi su ijtabahu Allah ya zaɓe shi wa hadahu ila siratil mustaqim sannan ya shiryar da shi zuwa ga hanya madaidaiciya wa atainahu fid dunya hasana Allah ce kuma a duniya mun bashi alkhairi wa innahu fil akhirati lamina salihin sannan a lahira yana daga cikin sare a duniya Allah ce mun mishi tukuici a lahira yana cikin mutanen kirki sale domin duk bayin Allah ba wanda ya taba tuttubo mutanen kirki a duniya irin annabi Ibrahim eh Allah ce wa atainahu fid dunya hasana mun mai tukuici akan tauhidinsa mun mai tukuici kan biyayyansa ma Allahnsa Allah yake tun a nan duniya annabi Ibrahim ya samu tukuici nagartaccen tukuici a nan duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin Allah ya an jira hira kuma nan ma yana daga cikin salihin a duniya ka samu wanda ya taɓa aihuwar ƴaƴa da jikoki ƴaƴan arziki irin annabi Ibrahim babu وقفناها إبراهيم على قومه يرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعبود كلا هدينا كلا هدينا ونوحا هدينا النبي له مزيكا ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى kaji وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. سوالنا شنو معنا wa atainahu fid dunya hasana Allah ya mun mishi tukucin irin waɗannan ƴaƴa ai su ne aya amma ka ai ɗan ƙwallo ɗan iska su ne aya eh, Allah ya ce wa atainahu fi dunya hasana Allah ya ce mun mishi alkhairi da tukuici na alkhairi a nan duniya yahudawa su ce annabi ibrahim namu ne nasara su ce annabi ibrahim namu ne musulmai su ce annabi ibrahim namu ne kowa na son annabi ibrahim ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما Ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan Allah ce annabi ibrahim ba ba yahudi bane wala nasraniyan annabi ibrahim ba ba kare bane walakin kana hanifan muslima Allah ce musulmi ne mai tauhidi musulmin ma mai tauhidi <laughs> Musulmi ma mai tauhidi wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim baya daga cikin waɗanda suke shirka da Allah duk inda in dai maganar annabi Ibrahim ne dauki alqur'ani kai ta duka duk inda ka zo kan maganar annabi ibrahim za ka samu magana ne akan annabi ibrahim ya san allah annabi ibrahim ya ba ma allah hakkokinsa shine a qur'ani allah ya ce wa idritala ibrahima rabbuhu bi kalimatin بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين الله يسير wa idibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna Allah yace ka tuna ka ambata al'ummarka lokacin da Allah ya jarabci annabi Ibrahim da waɗansu kalmomi murni da hani yi yayi bari ya bari fa atammahunna Allah yace duk annabi Ibrahim ya ci 100% na abin aka umurce shi kala sai Allah ya yace mishi inni da'ibuka lin-nasi imama to zan sanya ka kasan sitnam na mutane duka shi ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shi ma a qur'ani Allah yace tsarin annabi ibrahim allah ملة إبراهيم حنيفا وما كان من sai muka yi wahayi zuwa gare ka kai manzan Allah sallallahu alaihi Wasallam sallam bi millata ibrahim hanifa Allah ce wahayin shi ne yi ta bin tafarkin annabi ibrahim hanifa inda kaji hanifa tauhidi ne annabi ibrahim wanda ke karkata zuwa ga tauhidi ya bauke da barin shirka wa ma kana minal mushrikin duk cikin manzanni shi kai aka yi a yi ne aka ayyana shi aka ce duk wanda zai ba annabi Muhammadu salati ya hada da annabi Ibrahim annabi Ibrahim din tauhidi ke kai kana jin tsarin sa ka san tsari ne na tsayuwa akan tafarkin Allah tsari ne na tsayuwa akan tafarkin Allah saboda ka yace fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin duk abin da kuka rike a duniya da ku da iyayenku ni abokan gaba ne gare ni wanda ni rike Allah ubangijin taliki allazi khalaqani fa huwa yahdi wanda shine ya halitte ni shine zai shiryar da ni wallazi huwa yudimuni wa yaskin shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni wa idza maridtu fa huwa yashfin in nayi rashin lafiya shi yake ban lafiya wallazi yumituni thumma yuhyin shine yake kashe ni sannan kuma shi ne zai da ni ranar alkiyama wallabi aqma'u an ya gafira li kafi'ati yawmatin kuma shi ne yake kwaɗayi ya gafarta min kurakuri na ranar alkiyama wanda za a tsi da bayi a yi musu hisabi to ina kwaɗayi gare shi ya yafe min laifuffuka na shi ne kaɗai ce gafara ko akwai wani Allah kaɗai ce gafara akwai wa man yaktiru dhunuba illa Allah ba wanda ke gafarta zunubai الله هكا الله يقرأ القرآن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون Allah ya ce bayin Allah Wala wallahi idan fa'alu su ne wadda in suka yi alfasha ko zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu ta hanyar watsi da wani abu da Allah ya dauka musu zakarullah sai su tuna Allah wa man yaghfiru dhunuba illa Allah dan sun san ba mai gafarta zunubi illa Allah ba walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun yan ɗari kusu suna da wanda suke gafarta zunubai bayan Allah haka ne ko eh akwai wanda ma zai iya gafarta maka mata da ta min zan duka mata akara eh idan kai ne ka je ka same shi ka mishi Allah gafarta malam gashi nan abubuwan da suka faru ce to me ke namu me a cikin wannan abun ne ka tashi ka je mun gafa ka je ka cigaba ma da ke ganta ɗinka kawai eh, wallahi wallahi suna da nan da suke gafarta laifuffuka kai yanzu za ka yi daune gafarta maka ba <laughs> asalin yaudara kenan wani ya gafarta maka ai in ne zai gafarta maka sai ka ce to malam nuna mun aljannan ka eh amma wallahi in bai da aljanna bai sai gafarta maka ba wallahi in ba shi da aljanna bai sai gafarta maka ba wallahi in ba shi da aljanna bai sai gafarta maka ba ba mai gafarta zunubi idan ba Allah Allah ya samu dace ba mai gafarta zunubi idan ba Allah saboda haka annabi ibrahim ya ce wallahi wa an ya gafira li ka fi'ati yawmiddin sannan shine nake kwadayi ya gafarta min laifuffuka na a ranar sakamako a ranar da za a saka bai Allah ya samu dace za mu iya kara koyo lokacin to mu kana sai gobe Allah ya kai mu Allah ya samu dace Allah ya albarkace mu Allah ya albarkace abin da mu karanta wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka amin amin amin